This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 30 da 49 da 60 da kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma niyya da dalol duka a kan zangon FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC da ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da Ibrahim Garba wanda zai karanto kanan labarai. Shugaban Sudan ta kudu Sarbakir ya isa kasar Habasha jiya Lahadi don tattaunawar zaman lafiya. Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yi kashedin cewa rikicin siyasar ƙasar Burundi na iya zama masifa ga kasar da kuma yankunan da suke kusa sannan an gano tarkacen jirgin saman indonesia mai dauke da matafiya 54 wanda ya faɗi a lardin gabas na papua bayan kun gama shan labarun duniya kamar kowace ranar litinin ibrahim alfa ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya to amma kuma akwai tattaunawa da muka yi da matar gwamnan jihar kebbi dr zainab bagudu da sanata binta masi garba da kuma Hajiya Binta Mu'azu waɗanda suka halarci taron da ƙungiyar da ke ƙarfafawa mata gwiwa ta yi a jihar Texas nan Amurka. Sai kuma rahoto a kan taimakon da wata ƙungiyar Amurka mai suna masi cops da cibiyar ta ke jihar Oregon a nan Amurka take baiwa 'yan gudun hijira a jihar Gombe. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir ya isa kasar Habasha jiya Lahadi don tattaunawar zaman lafiya da zumar kawo ƙarshen yakin basasar wannan ƙasa da ta yi watanni 20 tana gwabzawa. Tafiyar ta Mr. Kiir zuwa Habashar ta zo ne ƙasa da kwanaki biyu bayan da ya soke tafiyar saboda damuwa da yadda 'yan tawayen da ake sa ran za su halarci tattaunawar ta yau Litini suka rabu gida biyu ta yadda da wuya su iya gabatar da bukata ta bai ɗaya. daga bisani kuma ya canza ra'ayi ya bayyana fargabar cewa idan ya ƙaurace ma tattaunawar za a ɗauka cewa bai ƙaunar ƙoƙarin neman zaman lafiyar da ake yi zuwa daren jiya lahadi dai ba a san yanayin tawagar 'yan tawayen ba ƙasa da mako guda bayan da wasu janar-janar biyu suka ce daga yanzu su ma sun raba gari da babban abokin gabar mr wato jagoran 'yan tawaye rick machar to amma machar wanda ya kasance a birnin na tsawon kwanaki ya gaya muryar amurka cewa zai shiga tattaunawar tare da shugabannin kenya da uganda da habasha da sudan a zauren taron yankin macer ya kuma ce dukkanin bangarorin biyu na fuskantar matsin lambar kasa da kasa matuka na neman sarattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yi kashedin cewa rikicin siyasar ƙasar Burundi na iya zama masifa ga ƙasar da kuma yankunan da suke kusa. Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta wannan gargadin ne a wata sanarwar da shugaban kwamitin ƙungiyar Nkosazana da Lamini Zuma ta gabatar, kuma ta gabatar da sanarwar ce kwana ɗaya bayan da aka kashe tsohon hafsan sojojin ƙasar jin Bikomagu. Wasu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba su ne suka harba tsohon jami'in sojan a kofar gidansa a Bujumbura babban birnin ƙasar. kashe shi da aka yi ya biyo bayan kisan gillar da aka yi wa mai baiwa shugaban ƙasar shawara akan matakan tsaro a kwanan nan. Ms. Zuma ta jaddada buƙatar yin shawarwari domin samun dawwammamiyar zaman lafiya a ƙasar da kuma ƙarshen rikicin siyasa a ƙasar. Tun watan Afrilu lokacin da shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza ya ba da sanarwar shirye-shiryen yin takara a karo na uku, ƙasar ke fama da tarzoma. Shawarar da ya yanke ta sa aka yi yunkurin juyin mulkin da ya ci tura a watan Yuni. Haka kuma an kashe fiye da mutane 100 a arangamomin da aka yi a ƙasar. Masu caccakar shugaban ƙasar sun ce matakan da ya ɗauka suna jawo wa tsarin mulkin ƙasar da yarjejeniyar da aka kulla a rusha da ta kawo ƙarshen yakin basasa shekaru goma sha uku a ƙasar karan tsaye. To amma sai kotun tsarin mulkin ƙasar ta yanke hukuncin cewa shugaba Nkurunziza ya cancanci tsayawa takara domin da farko majalisar dokokin ƙasar ce ta naɗa shi a shekara ta 2005 amma ba jama'a ne suka zaɓe shi ba. An gano tarkacen jirgin saman Indonesia mai ɗauke da matafiya 54 wanda ya faɗi a lardin gabas na Papua mai mawuyacin fasali. Jirgin ya rikito ne yayin da yake tafiya cikin mummunan yanayi. wasu ƙauyawa a gundumar bintan da ke papua ne suka gano baraguzan jirgin a wani tsauni a cewar ma'aikatar sifirin indonesiya har yanzu dai jami'ai na ƙoƙarin tantance bayanai daga mazauna wurin hukumomin indonesiya sun ce an tura masu ayyukan ceto zuwa wannan wuri da ke can lungu kuma za su fara bincike a yau ɗin litini babu tabbacin ko akwai wanda ya tsira da ransa sadarwa tsakanin ofishin kula da tafiyar jirage na tashar jirgin sama da jirgin sama na kamfanin Triagina Air mai lambar tafiya 267 ta katse kimanin minti 30 bayan tashin jirgin jiya Lahadi daga filin jirgin saman Sentani da ke Jarapura headquarter lardin. Jirgin na kan hanyarsa ce ta zuwa birnin oxyville tafiyar akasari da kan ɗauki minti 50. An kashe ministan harkokin cikin gidan lardin Punjab mai yawan jama'a na ƙasar Pakistan mai suna Suja Kanzada a sakamakon wani harin ƙunar baƙin wake. An kashe shi tare da akalla wasu mutane goma sha ɗaya. Mai baiwa gwamnatin lardin shawara a kan harkokin kiwon lafiya, Sa'id Alahi ya faɗa wa gidan talabijin na ƙasar cewa Minista Suja Kanzada yana daga cikin waɗanda aka kashe a jiya Lahadi. Masu aikin ceto sun ce tana yiwuwa yawan waɗanda suka mutu ya ƙaru domin har yanzu akwai mutane da dama da rusassun gine-gine suka danne. kedin gani da ido sun ce akwai kimamin mutane talatin a cikin gidan ministan a lokacin da mai harin ƙunar baƙin waken ya shiga gidan kuma ya tada bama-baman da ke jikinsa bayan da masu gadi suka hango shi kuma suka yi ƙoƙarin hana shi shiga gidan. Rusassun gine-gine sun danne mutane da dama ciki har da 'yan sanda. hukumomi sun bayyana cewa 'yan yakin sa kan sunni ta kungiyar lakshar yi suna yi ta yi wa ministan barazana an kuma san cewa kungiyar tana yawan kaiwa musulmi 'yan shiya tsararru a pakistan munanan hare-hare to ana fa shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka jiya lahadi firaministan iraki haidal al-abadi ya amince da shawarar kwamitin bincike cewa kwamandojin sojin iraki din nan da suka janye daga ramadi a farkon wannan shekarar a yayin da 'yan isis ke kokarin ma birnin a gurfanar da su gaban kotun soji kwace hadkwatar lardin yammacin ambar wata babbar nasara ce ga mayakan isis wadda ta ba su sukunin iko da wani babban birni mai tazarar kilomita 125 daga birnin bagadaza wanda ya jefa ayar tambaya kan an yi ko suna da shirin yakin labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙungiyar Mercy da cibiyarta ke birnin Portland jihar Oregon nan Amurka kimamin watanni tara da suka shige ta kaddamar da wani shirin ciyar da 'yan gudun hijira daga rikicin Boko Haram kimamin su dubu biyu da suke zaune a jihar Gombe kowane wata kamar yadda wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da rahoto. Malam Abdulkarim Baba Liman shine wakilin kungiyar a jihar Gombe. ya yi ƙarin bayani kan shirin baiwa 'yan gudun hijirar agajin abinci. Ita wannan kungiya dai daga cikin ayyuka da take gabatarwa a wannan yanki wanda ba wai a gabukan kawai bane duk cikin gombe tana wannan amma takan ba wa gajiyayyu da kuma su 'yan hijira tallafi ta bangaren abin da ya shafi abin kwanciya da kuma abin da ya shafi kayan gyara jiki ma'ana hygiene irin su man shafawa da sauransu sa'annan ta kirkiro musu wani kati wanda suke ce atm wanda da shi ne duk wata kowane ɗan hijira zai je ciro abinci na dubu tara da ɗari shida shi ma sarkin garin gabuka ya shaida mini cewa a fadarsa ake tsara yadda ake gudanar da tantance 'yan gudun hijirar Suna na alhaji haruna abdullahi sarkin gabuka ita wannan kungiya ta mexico a nan take gudanar da dukkan taimakon da take bayarwa wadda wannan fada nawa ake yi gaskiya lallai 'yan gudun hijira da gajiyayyu da nakasassu duka tana tallafa musu 'yan gudun hijiran sun shaida mini cewa abinda za mu faɗa a kan wannan tallafin illa dai mu 'yan gudun hijira wanda muke gombe state mun gode wa kungiya wannan mexico da yadda yake tallafa mana fi sabidillahi tallafi abinci yake ba mu duk abin kake so a cikin wannan wata ake ba mu to kamar yanzu wannan zai ishe ka ni ina da mata na uku da yaran na guda bakwai ne abincin da ake bani yana kai ni wata daya eh sunana bazam ali talala daga borno state sunana lawan abba Jato, wanda aka fi sani da abba Jato, ni cikakken dandan buwa ne alhamdulillah mexico tana tallafa fiye da inda kowa yake kowane karshen wata ake bamu abincin naira dubu tara da ɗari shida kowane karshen wata idan ba don mexico tana taimaka mana a garin gombe ba da war haka wasu mu sun riga sun yi gaba ma sunana alkali musa tada ni dan gudun hijira ne daga can garin goza kuma kwaf sun taimaka mana sosai sun kira mu sun ɗauki ba mu katina na karban abinci yau wata ya kai wayansu sun kai tara wani ya kai kusan takwas muna zuwa muna karban abinci ba a taɓa samun felo a koso ɗaya ba wanda muke gombe nan gaskiya abinda masikop take mana muna jin daɗi ba inda za mu tafi abdulhab muhammad muda amurka daga gombe a najeriya Asabar dinnan wata kungiyar ƙasa da ƙasa da ke ƙarfafawa mata gwiwa da inganta matsayinsu ta fannin shugabanci ko kuma jagoranci musamman mata a nahiyar Afirka. Kungiyar da ake cewa The African Women in Leadership Organization da Turanci ta kammala taron bita da ƙarawa juna sani na kwanaki uku a jihar Texas nan Amurka. Taron ya samu halarcin mata daga ƙasashe da dama na duniya ciki har da Najeriya. Na samu damar zantawa da uku daga cikin matan da suka zo daga Najeriya. Dr. Zainab Atiku Bagudu, matar gwamnan jihar Kebbi, da Sanata Binta Masi Garba daga maza'ar jihar Adamawa, da kuma Hajiya Binta Mu'azu, shugabar wata ƙungiyar ƙarfafawa mata gwiwa da kare haƙƙinsu a harkokin mulki ko kuma shugabanci. To da farko ga bayanin da Dr. Zainab Atiku ba gudu ta yi man. To an tattauna abubuwa da yawa amma daga cikinsu ina gani abin da ya fi mahimmanci gare mu yanzu shine maganan kula da yara da aka yi. Wannan kungiyar ta matan Afirka sun kikiro wani shiri wanda ake ce ma One Mother One Child watan uwa ɗaya da ɗa guda. wannan shirin yana tanadin kuma yana kiran mata hadde wajajen mu kasar afirka cewa su kula da yara su ɗauki nauyin yaro guda duk macen da ta ga tana da hali ba wai kawai halin kina da uh, kuɗi haka ba kuma kina da lokaci da zaki iya tattalin yaro taimaka ma ilimin shi ana son e a ba da gudunmuwa wajen zuwa wajen karatunsu musamman ga 'ya'ya mata yanzu da muke da matsaloli game da wannan tashin hankalin da ake na matsalar tsaro boko haram da mutanen da suka rasa gidajensu akwai yara da yawa wayanda suka rasa iyayensu to wannan shirin yana da mahimmanci gare mu kwarai da gaske kamar ta dauke shi reno ne ta kai gidanta ko ko ta rika ba da kuɗin ba haka ba ta rika ba da gudunmuwa ta in tana iya daukan nauyi eh a kai ha gida to wannan kuma shiri ne wanda sai an hada da hukuma kuma kungiyar tana iya ta yi eh, abin da ake cema adoption to ke kuma sanata masu garba menene ke kuma ya fi jan hankalinki ko kuma ya fi muhimmanci a gare ki farko da aka kira aka tuntube ni akan wannan maganan sosai na duba wannan abun ya shafe bangaren majalisa tawa da mutane suka yadda da ni suka ba da ƙarfi su san ni zai ya kamata in su akan abin da ya faru da mu a cikin ɓangaren mu mutanen arewa ta kudu sai na zo na gan wajibi ne na zo wannan taro kuma wajibi ne kuma na sa murya na a cikin ɓangaren abin da yake shafe mutanenmu musamman 'yan yara ko mata da suka rasa rayukansu ma yaransu ko iyayensu da suke neman taimakawa da ya kamata su ma a karɓe su a cikin al'umma kuma a san da za su zo su yi kama tafiya a cikin al'umma. yawwa to hajiya binta ke kuma fa? eh to gaskiya wannan taro da aka yi taro ne wanda ya ƙara mana ilimi ta kowane ɓangare wato ta farnin siyasa ma da farnin kula na wanda ita dr zainab bagudu ta yi magana a kai wa ɗaya ɗaya daya amma kana da iya iko ma in allah ya baka iko ko ya baki iko ki ɗauki 'ya'ya ma fiye da ya fi guda Hmm. amma tsanani duk wani memba da ke ciki an bukaci cewa a je a gwada wannan kamar ya kasance a turance project inda har da gaske ake a cikin wannan kungiya to abu ne sosai wanda aka kawo zai kawo gudunmawa zai kawo taimako ba kaɗan ba akwai waɗanda suka ce ma suna da waɗanda suka suka gada ko ko suka ɗauka wajen rashi ko ta haihuwa ko kuma ta wa'insu ma ba su taɓa haihuwan ba sun saba yi tuntuni to kusan yanayi ne wanda mu 'yan arewa yana tare da mu ba wani sabo ba ne musamman nan duk wanda ta san ciwon ya kamata ta taso daga babban gida tabbas za ki ga ta ɗauki nauyin yan uwa ta ɗauki nauyin makota kamar ni dai abu ne wanda na saba a rayuwata akan irin wannan ƙoƙarin da nake da jama'a na ma ya sa na shiga siyasa saboda in ƙara ba da babban gudunmuwa da zai taimaka ma inda na fito to abu ne sosai wanda aka sa a gaba mai amfani kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan kada a ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Haka ne, yanzu kuma lokaci yayi da za a saurari ciki da gaskiya. su 'yan civil defense da suke nasu bincike sun wanki ɗiyansu sun nuna cewa su gaskiya ɗiyansu ba su suka yi wannan kisan gilla ba. amma yanzu kuma 'yan sanda sun nuna cewa 'yan civil defense su suka yi da har wannan tuhuma da ake musu ta tabbata gaskiya hukuncinsu shine kashe za a kashe su mu da ake mu ba da za a yi dolin duniya ne sai an yi adalci ma'ana sai ita kotu ta yi hukunci akan wani abu jama'a assalamu alaikum a shirin mu da ya gabata mun sake waiwayar batun jamilu abdullahi wani bawan Allah wanda 'yan civil defense na ofishin Sokoto ta kudu suka lakkaɗa masa duka har ya zama ajalinsa. A bayan da 'yan hukumar ta civil defense suka ce sun gudanar da bincike kuma sun gano cewar babu hannun wani ma'aikacinsu a mutuwar Jamilu. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya reshen jihar Sokoto ta shiga ta ruwa da tsaki cikin wannan al'amari. Shi ma gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya sanya mai bayi shawara kan haƙƙin bil'adama Kabir Umar Dodo. da ya binciko masa wannan al'amari. Rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto sai ta shiga cikin wani al'amarin ita ma, inda masu bincikenta suka gano cewar lallai Allah kaɗa ma Jamilu duka na cin mutunci kuma irin abubuwan da suka gano a jikinsa sun tabbatar musu da cewar ba wai Jamilu ya buga kansa a jikin bango ne ya mutu ba kamar yadda su 'yan civil defense ɗin suka yi kirari. Da aka miƙa batun na a gaban ma'aikatar shari'a ta jihar Sokoto sai ta ga lallai cewa akwai ƙwaƙƙwarar shaida da za a iya tuhumar wasu 'yan civil defense da laifukan kisan kai da kuma haɗa baki domin aikata laifi. Don haka sai 'yan sanda suka kama jami'in ofishin civil defense na Sokoto ta kudu wato D.O. Nona ofishi Aliyu Zaki Tambuwal da wasu makarabansa guda uku suka gurfanar da su a gaban kotu. Yanzu zancen nan da muke waɗannan 'yan civil defense suna tsare a kurkuku yayin da za a ci gaba da shari'a nan da ranar 28 ga wannan wata. To yaya ita hukumar kare haƙƙin bal'adama ta Najeriya reshen jihar Sokoto take ji a game da wannan shari'ar? Shin ta gamsu da yadda take gudana? Wannan ita ce tambayar da Murtala Faruk san inna ya ma barista Hamza Liman Dogon Daji jami'in hukumar na jihar Sokoto. Eh alhamdulillahi gaskiya mun gamsu. Dama kamar yadda na gaya maka su 'yan civil defense da suka nasu bincike sun wanke ɗayansu. sun nuna cewa su binciken da suka yi gaskiya yansu ba su suka yi wannan kisan gilla ba to amma yanzu kuma 'yan sanda sun nuna cewa 'yan civil defense su suka yi dawa-dawa ne aka kama aka gurfanar da su akan wannan zargin so su wajen su hudu ne da shi mai gidansu aliyu zaki tambuwar wanda yake shi ne do na sokoto south local government da kuma su yara su uku wayanda suke duk karkashin su ne yanzu haka kuma suna gidan yari bisa wani caji watakila kotu take musu da aka gurfanar da su eh an caje su akan abu guda biyu na farko conspiracy ma'ana haɗin kai under section 97 of the penal code a karkashin sashi na 97 na penal code sannan kuma an caje su da kuma culpable homicide ma'ana kashin kai na gilla wanda yake under section 221 of the penal code ta caji biyu ne aka yi musu kenan da caji na kashin kai da caji kuma na hada baki idan watakila aka tabbatar da laifinsu a karkashin waɗannan sassan da ka ambata da kuma waɗannan laifukan da ake cajin su menene watakila ka iya kasancewa hukunci a kansu eh gaskiya idan har wannan tuhuma da ake musu ta tabbata gaskiya hukuncinsu shine kashe za a kashe su don dama tutuwan abin da yake magana is eh, hukunci ne wanda ake tuhuma ka da shi iyan kama ka za a kashe ka akwai homicide wanda ana iya a zarge ka da shi kashin kai da ana iya zarge ka da shi amma in kama ka ba za a kashe ka ba sai duk an yanke maka hukunci na daurin rai da rai hakan ga ko a ce an baka shekara kaza to amma su wanga su din in har an tabbata da aka ci gaba da charges din su wannan so in har an kama su da wannan laifi to su ma kashe su za a yi babu wani zaɓi na biyan diya ko wani abu a'a babu zaɓi na biyan diya a yanzu wani irin tanadi ko kuma wani irin shiri za a ce a hukumar ka ta yi don ganin cewa lallai ta kai ƙarshen wannan shirin da kuma fuskantar duk wani ƙalubale da ka iya tasowa a cikin wannan shari'a e to hukumar kare hakkin dan adam ta kasa national human rights commission mu a shirye muke mu bi wannan shari'a sai mun ga ta ko ina aka shiga sai mun ga cewa an yi adalci sannan kuma mu hukumar mu ba wai muna cewa lalle lalle yan civil defense sun yi laifi bane mu ba mu ce sun yi laifi ba abinda muke cewa ana tuhumar su ne sannan ba mun ce wai dole dole sai an yanke musu hukunci na wannan kisa ba a'a mu dai muna son a yi adalci a yi gaskiya a yi bincike in kotu ta gano cewa eh suna da laifi fine and good kotu ta zata musu da hukunci in kotu ta gano cewa ba su da laifi kotu ta salame su mu mun yi farin ciki ba wai mun ce dole dole sai an kashe a civil defense ba a'a mu we neutral amma muna son a yi adalci muna son a yi adalci so da su yan uwan mamaci za su ga cewa za su ji daɗi cikin zuciyarsu dama mutum yana da freedom na life ɗin shi constitution in ka duba kowa ya baka dama ka rayu to shi wanga an zuwa an ɗauki rayuwar shi so don hakan ga ayi bincike in ka masu da lafiya a zartar da hukunci in an ga basu da lafi alhamdulillah sai a sallame su gwamna aminu waziri tambuwal shi ma da ya ji wannan batun ya sanya wani babban mai bashi shawara da bisa lamarin. Sunana Kabir Umar Dodo. Eh, ni ne jami'i a ma'aikatar kwato ma bil'adama hakkin su kungiyoyi masu zaman kansu da kuma kungiyoyi tallafi na duniya to the executive governor of Sokoto state. Na fahimci cewa gwamnatin jiha ta ji wani al'amarin inda kuma gwamna da kansa ya ba da umarni ga hukumar ka na cewa a yi binciken wani al'amarin. Shin yaya wannan al'amarin yake ta fuskar gwamnatin jihar Sokoto? E, to alhamdulillahi uh, matawalar sokoto banda zaman ya kuma ya san hakkin bil'adama ya san abin da aka nuhi da human rights ma'ana hakkin bil'adama to sai ya ce a je a yi bincike a gano me ke gudana to kuma alhamdulillahi an kai bincike ana nana ta bincike da yake dai ba a gama binciken ba har abin aka kai a kotu kotu ta daga kara sai 28 ga watan agusta ma'ana wanga sabon wata to a halakikacin gaskiya dai abu na cikin kotu da yake ita ma just record da aka kai abun can ba su da hurumin eh, zartar da hukunci kan wannan abu so sai aka mai da abun cewa sai ita high court ta dawo aje a mai da abun a high court amma dai suna nan a tsare sai an dawo 28 eh, mu ji abun da kotu za ta yi amma hakikacin gaskiya har yanzu ana nan dai ana bincike to wace irin rawa kenan hukumar ka take takawa a cikin wannan shari'ar ito eh rawa kan sosai dole dole ne an ce ma'aikata kwatun ma bil adama haike su rawa dole mu takata, saboda ana tuhuma an yi kisan gillan jamilu abdullahi iyaye sun zo kungiyoyi na daban-daban sun bugu rubuto muna jami'o'i daban suna rubuto ma bincike to sun zo sun ce sai an kwato musu ake saka ku ga dole mai tsaye tsayen daka mu ga ina an ka kwana a abin yake sai a yi bincike idan an gano suna da gaskiya wala lalata in ba an gano ba su gaskiya hukumci zai hau kansu so dole dole ma'aikatan mu dole ta yi tsaye ta gani ba su kaɗai ba ko a ina ne ma inda an ka bugo inda dan jihar Sokoto ne in dan jihar Sokoto ne aka ci sa to hakkin mu ne mu ma mu ga an kwato mashi hakkin shi ko ta akwai fargaba da watakila su iyalan marigan suke dan nunawa cewa kaman ta yiwu can in tafiya ta bi tafiya watakila a ɗanyi wasu bi wasu hanyoyi na ƙoƙarin ganin cewa an kashe kes ɗin saboda wasu la'akari da wasu abubuwa da suke gani ko kuma su waɗanda ake zargin kana ganin akwai wani wani abin da za a iya watakila a sauya ma wannan takun salo wanda kuka ɗauko to ba dai mu a jihar sokoto ba na gaya maka ai na gaya muku na sha gaya muku ba zan canza ba gwamnatin jihar sokoto gwamnati ce mai adalci daga shugaban da ya tafi hawan ga sabon shugaba mu da a gehe mu ba da za a yi sai an ga yadda al'amari dole duniya ne sai an ah, sai an gano sai an yi adalci ma'ana sai ita kotu ta yi hukunci akan wani abu babu wani ma'ana wani to ai ai shiri to kamar bamu da gaskiya kenan jihar sokoto ta yi wannan banna ba ita bace ai wannan shari'a ne tsakanin police da civil defense because su suka yi bincike mu dai iyakan mu an ce mai girma kuma ya ce in tsaya in binciko in gano ko me ke gudana to ni kuma da zan yi kawai in sa yan sanda su mini nawa bincike so yan sanda da karshe suka ce to su sun kai karan ma a kotu in su din iyalan mata sun kace kai to ai mun bara Allah shikenan ai to shikenan ko sai a bar ma Allah ai mun sun kace a ban bar Allah sai hakkin su to lalle hakkin su nan ko sai an kwato musu hakkin su barista Hamza Liman Dogon Daji na hukumar kare hakkin bal'adama a Sokoto ya ce yana da shawara ga masu bin kadin wannan al'amari na kisan gillar da aka yi ma jamilu abdullahi duniya tana kallon su ta ga menene za su yi akan wannan kes yan civil defense sun wanke ɗiyansu akan wannan amma police sun ce lalle su an kama su da laifi so yanzu eh, su ministry of justice sokoto state suke da wuka suke da nama sannan su sani duniya tana kallon su in suka yi adalci fana good in ma ba su yi ba duniya dai tana kallon su tana sauraron su kira na dai da nake so in musu na san dama mutane ne na kirki so su yi maintaining wannan kirki din da an san su da su kada su bari girman su ya zube ko mutuncin su ya zube a idon duniya ubangiji na har kullum kai nake kai wa kuka na mai yaya hannu gambi na taho da bukatuna abinda an ke a kasar nan ya dugun zuma tunani na masu sauraro har zuwa lokacin da muke haɗa wannan shirin ba a yi jana'izar jamilu abdullahi ba kuma babu wani bayani mai gamsarwa na dalilin rashin binne shi idan har don bincike ne likita yana iya gudanar da bincikensa a cikin kwana guda a ɗauki hotuna a ajiye kuma a binne mamaci ba tare da wai lallai sai an bar gawar a ajiye ba a huta lafiya. To za mu karkare shirin na yanzu da takaitattun labarai. Shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir ya isa kasar habashi jiya Lahadi don tattaunawar zaman lafiya da zamar kawo ƙarshen yakin basasar wannan ƙasa da ta yi watanni ashirin tana gwabzawa. Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yi kashedin cewa rikicin siyasar ƙasar Burundi na iya zama masifa ga ƙasar da kuma yankin da suke kusa. kungiyar kasashen afirka ta yi wannan gargadi ne a wata sanarwar da shugabar kwamitin kungiyar nkozuma da lima zuma ta gabatar kuma ta gabatar da sanarwar ce kwana ɗaya bayan da aka kashe tsohon hafsan sojin kasar jim bikomuga an gano tarkacen jirgin saman indonesiya mai ɗauke da matafiya 54 wanda ya faɗi a lardin gabas na fufuwa mai mawuyacin fasali To masu sauraro sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu misalin karfe 8 na safe a agogon Najeriya muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin. Kafin mu sallama ga gaisuwar ta'aziyar rasuwar mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Zanna Umar Mustapha Allah ya gafarta masa. Sai kuma saƙon tayin murna ga abokin aikin mu Usman Kabara wadda matarsa ta haifi ɗa namiji jiya Lahadi. Allah ya raya. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki ni Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.